يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا كو يا يعقوب ku tuna ni'imar addini da ta duniya da naimaku ku tuna na fifita ku da annabci da mulki akan mutanen zamaninku